ta aikin hajji a mara ko ko yayi umra fala junaha alaihi an yatawafa bihima ai aya cewa sai duk wanda ya aikin hajji ko umra babu laifi in yayi sa'ayi tsakanin safa da marwa wannan kalmar tana tana nuna cewa ma'ana sa'ayi safa da marwa ba wajibi ba wajibai bane akan fahimtar su a wannan kenan ko fala ura ala Allah ya sawwafa bihi ma sai sa sai ce ni ina ganin babu laifi ma mutum yayi haji ko umra bai yi ba fa qalat aisha sai na na aisha radhiyallahu anha tace kalla ba haka al'amari ne law kanat kama taqulu kanat fala junaha alayhi da a ce yadda ka fahimta ne haka al'amari yake to zai zama babu laifi mutum ya yi safa da in yayi yayi da ya babu laifi Allah ya kawo ma inna ma unzilat hadhihi al-aya to yanzu take bayyana mashi menene sababin saukan wannan aya take ai wannan ayar an saukar da ita ne fil ansari a cikin mutanen Madina kanu yuhilluna limanat sun kasance suna ɗaukar harama su je su yi haji su ziyarci gunki da ake ce da shi mana wa kanat manatu hazwa kudayd manatu in tana kan wurin kudayd ne a kan makka wa kanu yataharrajuna an yatawafu baina an yakufu baina safa wal marwa sai suka kasance in suka je suka yi ziyarci wannan gunki sai suna ganin ai akwai laifi mutum ya je ya sa ai tsakanin safa da marwa falamma jaa al islam yayin da addinin musulunci ya zo suka karbi musulunci sa'alu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai suka tambayi manzon Allah mu mun kasance muna yin muna daukar harma mu je mu ziyarci manata sai muna jin cewa laifi ne mu kai wannan mu je mu yi sa'ayi tsakanin safa da marwa fa anzalallahu ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya saukar da aya inna safa wal marwa min sha'airillahi faman hajja baita aw i'tamara fala junaha alaihi an ya bihima shi yasa aka ce ai safa da marwa suna cikin alamomin addinin Allah ba alamomi ne na ziyarar malaka ba kuma sai ba ma'ana akan haka duk wanda ya je aikin haji da umra ai ba laifin ya je ba ana nufin cewa ba wajibi bane tunanin aiki ta gyara masa wannan fahimtar ta زاد سفيان وابو معاويه عن هشام ما اتم الله حج امرئ يتي الله بكدا يتك حج متوم ولا عمرته كو عمرته ما لم يطف بين الصفا والمروه duk wanda ya aikin hajji da umra da yi sa'ayi tsakanin safa da marwa ba kada Allah ya cika masa hajji babu yace wani babi kuma mata ya hillul mu'tamiru yaushe mai umra zai gama aikin umra ya warware kifarsa ya zama halal in ya je sa'ayi kadai ko ko a'a in yayi tawafi kadai ko ko a'a in yayi tawafi yayi nafila raka'a biyu ko ko a'a sai ya je yayi sa'ayi ko ko a'a sai yayi sisiye karshen aikin umra kenan ko dama aikin umra su kenan kana shiga sai ka je kai tawafi ka zo kai sallar nafila raka'a biyu ka je kai sa'ayi tsakanin safa da marwa ka je kai sisiye ko a'a aski an gama aikin umra kenan وقال عطاء عن جابر عطاء يكي دغ جابر رضي الله عنه امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه من ذا الله الى ان الله ثبت غريش يا امرتي يا امرتي صحابنسا ان يجعلوها عمره تسنيا سميد wannan حرم الحج da suka dauko umra ويطوف سألنا في طوافي ثم يقصر سألنا في سيسي ويحل سألنا في زمو سنور ويسن زمو حيث سنة سن زمو حلال سنة محل شاهد كيرنا إمام البخاري قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن إسماعيل عن عبد الله بن أبي أوفى قال ائتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمرنا معه فلما دخل مكة طاف معه وكنا نستره من أهل مكة أن يرميه أحد فقال له صاحب لي أكان دخل الكعبة قال لا قال فحدثنا ما قال لخديجة قال بشروا خديجة ببيت من الجنة من قصد لا صحب فيه ولا نصب الله أكبر أن عبد الله لقد أوفى yace itamara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah kira da nufin Allah sabaka gare shi yayi umra wa tamarna ma'ahu kuka yi umra tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falamma dakhala makkata yayin da manzon Allah ya shiga makka tafa sai ya tsawafi wa tufna ma'ahu mu ma muka yi tsawafi tare da shi wa atassafa wal marwa yazo safa da marwa wa atainaha ma'ahu muka zo mu ma safa da marwa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kunna nasturuhu min ahli makkata an yarmiyahu ahad yace mun kasance muna sukurti muna kare manzon Allah saboda kar wani lalatacce a cikin maka yazo ya wurgi manzon Allah ko ya masa wani abin da bai kamata ba فقال له صاحب sai wani abokina ya tambayi ɗaya mai riwaya wanda ya rawaito tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kana da halal ka'aba da manzon Allah ya yi umra ya shiga cikin ka'aba qala la ce a'a wannan tafiyan manzon Allah bai shiga cikin Ka'aba ba abin da yasa na ƙara bayani da cewa wannan tafiyan akwai riwayoyi da muka karanta manzon Allah ya shiga cikin Ka'aba wancan ta tabbatar wannan ya ko kore sai aka ce wannan tafiyar ne manzo Allah da shiga ba amma wata tafiya manzo Allah ya shiga ciki har aka tambayi bilalu ya yayin ya bayyana yadda yake kana la sai sai a bai shiga cikin ba kana sai sai fa hadithna ka ba labari ma kana da me manzo Allah ya faɗa game da Khadija a wata riwaya ta barani na na Fatima ce ta zo بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول يا من ذا الله أين da ta ya manzo Allah ina uwa ta Hadiza take sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bashiru Khadija ku yi wa ayi wa na Khadija bishara bi baitin min aljanna da wani irin gida a cikin aljanna baitun nakira wan nakira aksaru mata tahtaju ila alwaqt baitun ma'ana wani irin gina mai girma mai daraja mai ɗaukaka a cikin aljanna min qasabin la saqba fihi wala nasaba daga lu'lu'i akai wannan gidan Da ma mun san da lu'lu'i ko yake fa durru yazdadu husnan wa huwa muntazim فليس yanqutu qadran ghayra منتهي yake lu'lu'i in aka shirya shi sai ƙara kyau in aka warware shirin sai zama ba lulluyi ba darajar sa sai ta ragu to ne yake magana game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Imam al-Bukhari mun sai yake fajrru yazadu husnan wa huwa muntazim kaga lu'lu'i in aka tsara shi aka shirya shi za a sa sai kara masa kyau amma falaita yanqus qadran ghayra muntazim in aka kwance shirin lu'lu'i sai zama tama yana nan lu'lu'insa da darajarsa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake koman sa alheri ne shi fa ne alfazar yake mahutun bi himdillahi fi kulli hay'ati an kare manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ka kiyaye wa Allah fi kulli hay'atin a duk halin da manzon Allah ya kasance shine kara bayani fa fi hali iladin wa fi hali nas'atin a lokacin da aka haife shi ke san da isa ba wa fi hali nas'atin haka rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk ba shi daya sallallahu alaihi wa sallama shine ce ku yi wa nana Khadija bishara bi baitin da wani irin gida mai daraja da ɗaukaka da alfarma da albarka min kasabin daga lu'lu'i lu'lu'i da aka yi aka aka rara kishi aka aka shirya shi shine yake daraja ko yake ku yana hadida shara la sahaba fihi babu hayaniya da hargowa da surutu da dauka murya a cikin wannan gidan wala nasaba babu kuma wahala sai aka ce Allah ya tara wa nana Khadija abubuwan daga wahala ka same su aka ce wani irin gida mai girma mai daraja duk gidan da aka tara jama'a mai gida da uwar gida da ƴaƴa da menene za a taba zama shiru a gidan sai an gaji da surutu amma aka ce gidan nana Khadija babu wani duk gida da ka gani kana zaune ciki ko kai sai da aka wahala aka gaji aka gina amma wannan aka ce babu wahala to shine malamai masu bincike suka ce menene yasa manzon Allah ya bayani da ke ku yi wana na Khadija bishara bi baiti da wani irin gida la tahabasi sai suka ce na na Khadija kafin zuwan musulunci uwar gida ce zaman gida take yi ba tare da cewa tana da kuɗi a ƙwaryar maka kowa ya santa ita ce wacce amma ba ta fita tana zaune ne a lizin talibin gida bayan addinin musulunci ya zo tana da dukiya ta kiyar da dukiyar duk amma tana gida ce in uwar gida ce ita shi yasa maimakon Allah ya manzo Allah ce ku yi mata bishara da kasri tare da wa kasri ya ji daukaka sai aka yi mata bishara da baitin saboda ya dace da nazimtanta da dai a gidanta to shi sai aka ce kuma to me yasa manzon Allah yake la sahba fihi babu hayaniya babu harguwa babu kene na ce babu mutu sai aka ce na na Khadija lokacin da manzon Allah ya kawo masa musulunci karba sai babu jayayya babu kene na ce ta taimaka wa manzon ta taimaka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta share masa hawayensa ta kwantar masa da hankali sa Allah ya saka masa da gida a cikin aljanna babu hayaniya babu harguwa babu shine na ce ma'ana cikakken nutsuwa da kwanciyar hankali yana cikin abubuwan da na Khadija sai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai masa wahayi sai ita ce matarsa tana shekaru 40 manzon Allah na shekara 25 ta san cewa amintacce ne don ta kware a cikin rayuwa tana da hankali ba duniya ke gabanta ba in dan duniya ne ta mallaki duniya ba abin da take so lahira take aje a mata kutuban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana son ta aure shi ta aure manzon Allah ta kai dukiyar ta duk baki ɗaya ta bashi gashi aje kan ai kasuwanci an amince babu komai sai ta ga albarka sai da duk abin da ta sani da mamakai da mu'jizozi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har aka zo aka fara wahayi manzon Allah sai ya dubu ziri daga wurinta ya je zaru dira'in ya shiga ciki yana tunane a cikin zaki yana tunane ya iya tahannas yana bauta wa Allah madaukakin sarki in guzurin ya kare ya sake dawowa wurin na Khadija ya dauki wani ana na wata rana sai jibril ya kullo masa ya bayyana masa farkon da zai ganki kenan to sai manzo Allah ya zo gida yana makarkata yana zammiluni zammiluni kilillibe ni kilillibe ni yana ya ga abin da bai taba gani ba ya ba shi tsoro ta ce me ya faru duk sa'an da manzon Allah ya zo da abu sai ta share masa hawaye hawaye dan ta kware a cikin shekaru 40 cikin ƙwaryar Makka shekara arba'in tana tsakanin su abu lahabin abu jahalin ummu jami wane ne da wane ne me za hana kwarewa kasuwanci kamar shi su ne kasar japan ta kwarewa a cikin rayuwa da lalata su da mutanen kirki duka da manzon Allah ya taho da wani abu da yazo yana makarkata zammilu duni zammilu ne shi yasa aka Allah ya ayace mishi ya ayyuhal muzammil a wata a wannan wani karu sai ce dassiruni dassiruni a rufe shi Allah ya ce ya ayyuhal mudassir ya dace ka kwantar da hankali kamar yadda ni ba sai ce wallahi na ji tsoro na jin makai na tsoro kada ya zama na abin da na ganin nan shedan ne sai ta ce kalla wallahi la yufzika Allah abada sai ce kada ka ji damuwa har abada Allah ba zai taba sabar da kai ba farkon kwantar masa da hankali da kai kalla kike har abada ai na kore a cikin rayuwa shekaru na arba'in ina taso ce na ba abin da ban gani ba kai ba ka da alaman wanda Allah zai wulakanta shi me yasa yace saboda kai kana taimakawa wanda ba ya da shi kana girmama baki kana kaza sifofi guda biyar ta kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ke wannan Allah ba zai taba tabar da shi ba har abada amma bara na kwantar ma da hankali bara na tabbatar ma cewa ba shi dan bane sai ta dauki manzon Allah ta dora kan cinyarta tace kana ganin shi yace eh, ina ganin shi sai ta fara dauko sifarta tana daga tufarta a hankali kana ganin shi eh, da tufarta daukaka aka kusa al'aurar aurata kana ganin shi a'a bana ganin shi ya kuya ya kuya sai tace na fada ma ba ke dani bane in ke dan ne ba zai kauce ba to amma tashi mu je wurin buhaira buhairatul rahim wanda yake ya taba karanta littafan nasara kana rajulun katta nasara har yanzu wai dan hankalin waye kwanta na na kadija ba mace ba ce. amma da yake ta kware ta dauki kai rai da lafiya ta ba Allah ba ga abin da ya faru ba ita ce farko wanda ta tarbi wannan manzanci wannan kira da manzon Allah yayi kuma mun ga yadda ta nuna wa manzon Allah kwarewa a cikin rayuwa da tsoron Allah kuma ta tabbatar miki da alamomin da mutum na yi ba zai tabbata Allah ba zai tozartar da shi ba ba mace ba sai suka je wurin buhairatul rai tace ya fulani ka taurari ibnu amlik wannan dan uwanta ne sun hadu can wurin kakansu ka taurari wurin ibnu amlik ka faɗa masa abin da ya faru sai ya faɗa masa ya faɗa masa ya faɗa masa yace ayya ai ba wani abu ne hadha an-namus allazi unzila ala musa wannan shine abin da ya aka saukar wa annabi musa ai da ina ma da zan rayu wa in eh, ah, wa in ba kaza kaza iz yukhrijuka qawmuka la'alli fiha jaza iz yukhrijuka qaumuka ina ma da zan zamo lokacin da mutanen ka za su fitar da kai makkan nan ina nan cikin kuruciya da karfi na sai kuma ga Allah ya awa mukhrijiyahum fitar da ni ma za su a cikin makka yace ai babu wanda ya taba zuwa da abin da ta zo da shi ba a zani ba a yi mishi abin da za a yi mishi mun gane ko aka ce nana Aisha ita ce nana Khadija ita ce ta rabauta da wata fadala da Allah ya bata da manzon Allah ya kawo addinin musulunci yana faɗa mata ta karba ba jayayya sa Allah ya saka mata da gida babu jayayya a ciki babu hayaniya babu hargowa sa'annan a lokacin fadin duniyar nan duk gidanta gidanta kadai ake musulunci yasa Allah ya saka masa irin waɗannan gida la sakaba fi wala nasaba to aka ce ina ma'anar cewa kuma la nasaba babu wahala aka ce ba ta taba wahal da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam da dukiyarta da rai da lafiyarta taimaka masa take yi taimakawa addinin Allah take shimfiɗa masa yanayi take yadda zai ya da addinin Allah shi sa suka ce shi sa manzo Allah ya amfani da waɗannan kalmomi bashiru khadija na na fatima ce ya manzan Allah ina uwata na na khadija sai ce bashiru khadija ku yi wa na na khadija bishara albishir da wani irin gida mai daraja da ɗaukaka na lulu'i a cikin aljanna babu turutu babu hayaniya babu harbowa a ciki sa'annan kuma babu wahala قال حدثنا الهميري قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين و وطاف بين الصفا والمروة سبعا وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة an karbo daga amuru dan dinar Allah ya kara masa ya yake mun tambayi Abdullahi dan Umar game da hukuncin mutumin da ya je yin umra sai da ya tawafi daga ɗakin Ka'aba a cikin Umra bai yi safa da marwa ba ya gama ba shin zai iya zakewa matarsa zai iya saduwa da matarsa ma'ana ya gama aikin Umra kenan dama babin da muka bude yake babu mataya ya hillul da kenan ko ina suka ce mutum ya je umra yayin da ya sa'ayi yi tawafi da ɗakin kaba kafin ya je sa'ayi tsakanin safa da marwa zai iya saduwa da matarsa ma'ana ya ya gama aikin umra kenan to abdullahi dan umar dama yana da hanya da in an tambaye shi magana sai shin filo muku yace ni dai ga yanda naga manzon Allah ya yi abinda manzon Allah ya yi shine daidai ba abinda ya min zafi ku dai abinda kuke so ku yi ku yi sai yace قدم النبي صلى الله عليه وسلم من ذا الله جاء صلى الله عليه وسلم ده يسو مكة فطاف في طوافه بقى كنا جي وصلنا خلف المكان na ya sallah bayan makamu Ibrahim raka'atayn raka'a biyu wa safa baina safa wal marwa sab'an yaje tawafi tsakanin safa bakwai وقد كان لكم في رسول الله قدوة حسنة abin da ya kamata ku yi kenan a fakaice me yake nufin ya faɗa musu zai ce a'a wanda ya umra bai sa yi safa da marwa ba bai gama ba sai sa yake ga manzon Allah dai da ya zo ga yanda yayi kuma wa za ku yi koyi da shi ku tsiran ba manzon Allah ba yace wa hakika kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kyakkyawan koyi ya kasance game ya kasance maku game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana yace wasa Allah Jabir ibn Abdullah sai muka tambayi Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu فقال سيسي لا يقربنها muka tambayi jabiru in mutum ya je umra ya yi tsawafi kafin ya yi sa'ayi tsakanin safa da marwa zai iya saduwa da matarsa sai jabiru ce la yaqrabannaha kada ya kuskura ya sadu da matarsa hatta ya tufa baina safa da marwa har sai ya yi tsawafi tsakanin safa da marwa ga jawabin jabir ga jawabin Abdullahi dan Abbas wanne ne yafi kai matuka Abdullahi Jabir ce la yakrabannaha bi nun tawhid kada ya kusa kada ya kuskura ya kusance Abdullahi da Umar sai ce to mu dai manzon Allah ya zo umra da ya zo ya umra ga yadda ya yadda ya har ya gama laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana shi kenan yanzu ba yanzu hukunci kenan ko ba su fahimta ba sun fahimci ya halatta ko ya halatta ba bai halatta ba قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال an karbo daga Abu Musa al Allah ya kara masa yadda yake qadimtu ala nabi bil baqha'i na iso zuwa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wadi a kwarin Bakka wa huwa muniqun manzon Allah kuma an sauka an ya da zango wurin har ya do kusa da abar hawarsa fa qala sai manzon Allah yake a hajjanta ka dau haraman aikin haji bana qultu na'am sai nace i qala bima ahalta bima halarta wa irin niyya kazo umratu ko haji ko kirani ko tamattu قلت سينتي لبيك بإهلال كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيشي أبن نشي لبيك بإهلال كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نادو هرما إرم وكمن ذا الله أوكا فقال سيما ظنتي أحسنت أشو كايدي طف بالبيت ka je ka yi tsawafi ɗakin Ka'aba wa bis safa wal marwa ka yi sa'ayi tsakanin safa da marwa thumma ahilla sa'annan ka warware fatufu bil ma'ana mahallin shahid kenan ko manzo Allah bai ce ya warware aika ba sai da tawafi da sa'i tsakanin da marwa وتنفذ بالبيت وبالصفا والمروة سنة طوافي لكن كعبة ليس أي مكان صفا ومروة ثم أتيت امرأة من حيث sa'an nan na zo wurin wata mace cikin bani kai aka ce aka ce muharramar sa ce fafalat ra'asi sai ta tsabtace min kaina thumma ahlatu bil hajji sa'an nan na sake ɗaukan haraman hajji, fa kuntu ufti bihi sai na kasance ina fatawa da wannan matsalar in mutum ba koro ya yayi ba ya halatta ya je da niyan tawafi da niyan umra ko hajji in yayi tawafi sai sa'an nan wannan ya mai da shi umra ya warware kenan alaba shi zai ɗauki um- eh, haraman aikin hajji. khilafati yace haka yake fatawa hatta kana fi khilafati umar har sai da aka kai zamanin khilafar sayyidina umar dama sayyidina umar da wai sahabbai suna hana cewa ka je kai kai umra ta tamattu kenan suna aka ce suna hana wannan فقال سيدنا عمر سيدنا عمر سيدنا عمر يقول إن أخذنا بكتاب الله in muka ɗauki littafin Allah fa innahu ya'muruna bil tamam littafin Allah yana cewa wa atimmul hajj wal umrah ba haka bane wa in akhadna bi qawlin nabiy sallallahu alaihi wasallam in kuma muka riki muka ɗauki maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa innahu lam yahilla to ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai warware aikin umran ba albashi ne zai ɗauki umran ai ahamun aikin hajj ba hatta ya bulgal hadi mahillahu har sai ranar sallah ranar da aka kai hadaya inda za a soke su to abin da sayyidina Umar yake faɗa kenan a har yanzu wannan magana ana jin ƙarfin cewa baya ganin za a yi kamar kiki da yace in muka kalli littafin Allah yace wa akin mutaji tunda ka fara aikin haji ka cika dan da zaka mai da shi umra in kuma muka ɗauki sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah da ya zo yayi tawafi yayi ayi bai warware umma aikin sa ba har sai ranar sallah to sai a ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kirani yayi wata doka ce take aiki da akan wannan lokacin tunda ya koro hadaya قال حدثنا احمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو عن ابي الاسود ان عبد الله مولى ان عبد الله مولى اسماء بنت ابي بكر قال حدثه انه كان يسمع اسماء تقول كلما مرت بالحجول صلى الله على محمد لقد نزلنا معه ها هنا ونحن يومئذ خفاف قليل ظهرنا قليلة أزواجنا فأتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان فلما مسعنا البيت أهللنا ثم أهللنا بالعشي بالحج أنكر بودك عمري daga abin aswad ya ce abdullahi maula asma'a wani mutum sunan shi abdullahi bararren bawa ne na nana asma'u yar uwar nana aisha binti abi haddathahu ya bashi labari annahu kana yasma'u asma'a yace shi ko ya kasance yana jin na asma'u yar wannan na Aisha kullama marrat bil hajuri duk sa'an da ta kai wurin hajuri al hujun wani wuri ne cikin Makka kusa da makamarta a cikin maka, in za ka shiga maka ko yana hagu ne ko dama za ka fita ma'ana hanya ce nan za ka fita je makka yace duk sa'an da ta zo wurin sai ta ce sallallahu ala rasulillahi ko sallallahu ala muhammad na na asma'u kenan ko ƴar uwan na Aisha lakan na zanna ma'ahu hahuna da ce wallahi mun saukar manzan Allah mun yada zango a nan wa na yau ma izin kifafu mun kasance lokacin ba mu da kaya da yawa jakuna jaka da kaya baki da kaya da yawa ba mu da kaya da yawa halilun zahuna ba mu da abar hawa da yawa Abar hawan ma aban hawan ma bata isa ba sai wani da wani qalilatun azwajuna guzurun kuma kada fa'tamartu ana wa ukhti gashi yanzu na yi umra da yar uwata fa martu ana wannan damirul ne ake ce da shi ko ala hadd kaulihi wa in ala damir ar-rafs muttasil akafta fasil bi damir al-munfasil haka yake cikin hulasa aziya ba wa in ala damir ar-rafs muttasil akafta fasil bi damir al-munfasil kisa ana kika ce damirul fasl la mahalla min al-iradi inma ukadi lit tawfid ala hadd kaulihi qul anta ka'idan abin uskun wazautuka zawjuka don kai wannan ka faɗi haka waranci ya shiga kenan ka'ida in za ka yi asafi wa in ala zamirin rafin muttasil wannan zamirin raf'i shine kuntu i'tamartu akaltu jalastu jalasna su ake ce da su zamirin rafin muttasil mun gane ko in za ka yi atafi bayan su to ka'ida ta lugar arabiya sai ka kawo tafi sai ka kawo fasali da ana kuntu ana wa jarun li min azhar haka sai na baka ya fada Allah sarki ce uskun anta wa zawjuka janna kike kuntu arasa atamartu maimakon ta ce wa ukhti ya zama gwaranci ke ce martu ana sai na yi umra ni da ‘yar uwata Aisha na na Aisha wa Zubairu da Zubairu wa fulanu wa fulanu da wani da wani da wani falamma bai ta, yayin da muka shafi ɗakin Ka'aba ai masu suna sai shafan ɗakin Ka'aba baya zuwa sai bayan an cika ayi tsawafi ahlanna take sai muka warware ثم أهلنا من الأكيه بالحج سألنا مكزو مكأل مكزو مكساك أوكا ديما الأكيه هنا أبدا أكي نسي ديما تندق الزهر أرجو مغربة أنا كده في الأكيه وأنا نسي لشي شكل دريبني Sa'an nan muka zo muka ɗauki haraman aikin haji ma'ana na asma'u kenan duk sa'an da ta wuce hujuri sai su tuna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da sallallahu ala Muhammad ai mun wuce nan ba mu da isasshen guzuri ba mu da isasshen abar hawa ba mu da kaya ma da yawa ma'ana yanzu duniya ta bude kenan ko an samu kaza an samu kaza an samu abinda na asma'u ta faɗa kenan ko saboda ruwa da na wuri ko babu motoci ko babu ma ya kulu Izara, raja'a min alhaji aw al'umrati aw al-ghadi yace wani babu in mutum ya dawo daga aikin haji ko jihadi ko umra in ka dawo ka iso kasar ka kai ta gida wani wurji za ka yi wani zikiri za ka yi to ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ba قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده kalmomin tsoron manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna dauke da sanadari ne kankare zulubai masu tsarkake zuciya suna dauke da power da za su dauka kasa zuwa malakutin a'la ka samu ɗaukaka wurin Allah madaukakin sarki an karbo da Abdullahi da Umar Allah kara masa yadda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in ya dawo daga yaki ne ko aikin haji ne ko umra ma'ana duk halin da manzon Allah ya kasance yana tare da Allah ana isowa gida sai ya ce yukabbiru ala kulli sharafin duk sa'an aka hau sai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar duk hali ya canza ana tafiya ne mota ta hau tudu kuma da sai Allahu akbar ma'ana duk wani abu kada ya baka tsoro Allah yana sama da komai Allahu akbar ثم يقول سألنا يتي لا إله إلا الله وحده لا شريك له أي باب أبن بوتكا وأبسا شنشنتا sai Allah madaukakin sarki wahdahu halin kasancewarsa shi kadai ya isa haka amma kike la sharika ba shi da abokin tarayya kowane ne Allah madaukakin sarki ba shi da abokin tarayya ko shekunnai ko waliyai ko annabawa ko manzannai ko mala'iku kowane bawa Allah na gari bai isa ya zama abokin tarayya ga Allah madaukakin sarki ba wannan kofar Allah ya toshe kuma Allah baya kaunar haka ko kaɗan kana da zaran kai haka al'amarin ka ya gama lalace ya sa ce inna umay yushrik billah lallai yadda al'amari yake duk wanda ya shirka da Allah faka annama kharra min as-sama ka ce ya fado ne daga sama fata tafa usai ce tsuntsaye wannan ya shi wannan ya cece shi wannan suka yi ɗaya ɗaya da shi au tahwidi rihu ko ko wata guguwa ce ta iska ta zo ta dauke shi fi makanin sahih an gama yawo guguwa ce ta zo ta dauke shi kamar ta kai shi ba mu da tsirayen ba ko ya gama an halaka kowa ya gama yawa sai nuri ya huta Allah baya son shirka duk abin da za ka yi ka so wanda za ka so kada ka bari zuciyarka ka kauce gaban Allah ka je wurin wani kowa ne al'amari fata ta bata la sharika lahu ba shi da abokin tarayya lahul mulku Allah shi ke da cikakken mulki Allah shi ke da mallakan sama da ƙasa duniya da lafiya duk Allah ya halice shi yasa ranar lafiya Allah madaukakin sarki ce anal maliku aina mulukud duniya ni ne mai sarauta ni ne mai mulki ina sarauta ina sarakunan duniya liman mulku yawma wa adda mulki yau sai ka ji sau uku sa'annan Allah ke lillahi alwahid Allah madaukakin sarki kadai shike da mallaka guda daya kuma rinjayayyen sarki buwayayyen sarki al-yawma tujza kullu nafsin ma kasabat duk wani abin da Allah ya halitta na adam dan adam da aljanai za a yi sakayya har annabawa da manzannai wannan lokacin ba wanda ya san majilarsa tukunna. Isa duk wanda ya rure ka wallahi wallahi ya kai ka ya baro. Sai usman ya ce wa du'a'u rusul yawma idhin ya rabbi sallim ya rabbi sallim yace rannan da za je a tsallake sirati manzannan Allah addu'a ke ya rabbi sallim ya rabbi sallim ina ma na haka Allah ya rama Allah ya sa a lafiya Allah ya lafiya isa manzo Allah ce za a tara kowa tsirara kamar yadda uwarsa ta haife shi na na aisha take hadda mata manzo Allah ce i eh, ke kai kan mata za su ji kunya manzo Allah ce sai aisha rannan al'amari ya fi karfin haka waye ya san ko duka ke kusa da ke ko dan adam hankalin kowa yauma yaqumun nasu li rabbil alamin dan da kowa zai tashi manzo Allah ce farkon wanda za a ba shi ya sa annabi Ibrahim yace kowa zai tashi daga mutuwa ko ونفخ في السور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله za a yi busa a cikin kaho manzo Allah ke tunda aka yi hukko shi Azra'il Israfil ko Azra'il yake rike da kaho yana jiran a bashi izini da an bashi izini sai ya busa yana busa shi kenan wa nufiqa fi suri sai a yi busa a cikin kaho fafa ika man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah duk abin da ka sani sama da kasa sai ya sun sai ya mutu sai an sai Abin da Allah ya ga dama wani suka ce masu rike da al'arshi wani suka ce annabi Musa wani suka ce kaza malamai suka ce litabqa lahi hurra saboda mashiyar Allah ta zama tana da cikakken yanki in ya ga dama ma'ana Allah mai sarki babu doka da take aiki akan ya fi karfin haka illa man sha Allah ثم nufi فيه أخرى tsakanin shekara arba'in mikidarin wannan sa'an nan a sake busa kaho fa idahum qiyamun yanzurun sai kowa ya waye gari yana tsaye yana kallon ina za a ya faru yau ina muka waye yau me zai faru me zai gudana yau Allahu wannan rana da ke zalika yawmul tazabu al-qari'atu mal qari'a idza zulzilat al-ardu zilzalaha fa anaki yawma yasirru al-mar'u min abihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi Allah yake li kulli mri'in kullu idza udifat ila nakira ta ummu jami'a al-afradiha li kulli mri'in yawmin yawma idhin sha'an yuzni kowa zai wayi gari da uwan mutum za ta zo sai tukunna ai ba dama iya ruwa ai sai na iya a ɗauka a baya zama abin da ya inda lissafi ya karya min kenan a kenan jini kowane kowane har mala'ikuran nan a tsorace su har mala'iku manzannai da Allah ya kawo ya yi kotu Allah Allahu alam haife shi Allah misalin akwai saka cikin manzannin amma yau mai jama'a Allah rusula fa yaqulu ماذا أجبت قالوا لا علم النبي أنت قلت للناس أن يتخذوني أمي إلهين من دون الله كيف تسر وتسامك شيء النبي سيتم سبحانه وعليه لك السبع النبي إيسا كنا النبي الله أأنت قلت للناس أن يتخذوني أمي إلهين kai ka faɗa musu sai a'a subhana tsarkaka ta tabbata a gare ka ya Allah madaukakin sarki bai isa ba in kuntu qultuhu faqad alimtu suna fada Allah in kace alamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi sannan yake ma kuntu lahu sai illa ma amuru an ibudu Allah duk sa muka ji mutum yana cewa je ka shiga kungiya ta ni ne wurin mutuwa ni ne kabari ni ne ranar lahira bai san Allah ba Allah wallahi tallahi ya kai ka ya faru wallahi kan saran nan bai kai ya bai ne matsayin sa ba sa'annan ko wannan al'umma duk da Allah ya ba manzon Allah manzon Allah bai ce dukka su za su ga aljanna ba wai ne duk wanda ke kungiyar su ya lamunce aljanna ma'ana lazimin wannan da ke sa'an nan kuma ko dukkan daga waliyan bayan Allah na gari har zuwa annaba da manzannai ba wanda ya isa ce ga wanda nake so in ce shi ba wanda ya isa in Allah ya girmama ka tun daga manzannai har annaba har bayan Allah na gari je ka an baka ceton mutum ɗaya ko biyu ko uku ko dari ko miliyan an baka izini kuma baka isa ka ce wanda kake so zaka fita ba wallahi manzan da zai kawo inda illa wa la yashfa'una illa liman adr wa yarda sai wanda Allah ya yarda aikinsa amma ka mutum kaza ke ce su kuma sai Allah ya yarda da aikin mutane sannan ke wani ke ce shi wani ya shiga cikin ceton ka kuma Allah ke wa za'a zani ila da kufra ba haka Allah yake ba duk wanda ya zo zahira ba da cikakken tauhidi ba to ya zama yawo ya zama da danyen aiki jan aiki kuma ba inda zai gyara yasa kowa ya kiyaye hakkin la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamdu shike da mulki shine abin godiya shine abin yabo wa huwa ala kulli shay'in qadir shi kuma mai iko ne akan komai aibuna mun dawo mu masu dawowa ne ta'ibuna mu masu tuba ne mun dawo ba mun dawo daga fatauci ba ko tafiya ba ai an san an dawo mun dawo daga halin da muke ciki mun roki Allah ya canza muna ta'ibuna mun roki Allah ya tuba ya ba mu tuba abiduna masu bauta wa Allah ne mu sajiduna mu masu wa Allah sujada ne li rabbina ma ubangiji mu amiduna masu bude ma Allah ne sadaqallahu wa'adahu Allah ya gaskata alkawarinsa wa nasara abdahu ya taimaki bawansa wa hazama al-ahzab wahdahu ya rusa taron gayyaciya na ahzab shi kadai Allah madaukakin sarki mun kalmomin da manzo Allah yake amfani da wurdi kenan daga manzo Allah fa da kuma boyewa ko ba Allahumma عليك وقنا واصرف عنا شر ما فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليك ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى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 محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين